Ko mu iya sanin me yasa ake noman waken awara a ƙasar ta gazar? Waken awara wanda da yaren Faransanci ake kira soja a yau duniya ga baki daya a cikin cimaka da ake sarrafawa waken awara shine yake sahun gaba ka ɗauka tun daga madara da sinadaran da ke gina jiki mafi galibi da waken awara ake yin sa. Waken awara a yankin ƙasar mu ta Nijar inda ake noman shi shine jihar Agadez da Tawa. A bisa tsarin ci gaban ƙasa mun shuka shuka waken awara eka biyu yana nan da yin 'ya'ya domin jama'a su gani su je su shuka sannan kasar nomanmu tana mutuwa a ce sai an sa takin zamani kenan kamata ya yi masa irin da zai farfado da kasarmu abu ne da ya kamata mu gwada wa manoma su fita cikin mawuyacin hali waken awara buhunsa ana sayar da shi jika saba'in idan manomi ya shuka shi ko da buhu ɗaya ya samu ya ci riba sannan ana zuwa hannan neman irin ganyen waken awara sannan ganyen waken awara ana kiwon dabbobi da shi kenan duka gwagwarmayar da muke yi akan kiwo da noma ne yana karfafa kiwo da noma saboda yana korar talauci da yunwa muna son ya kasance muna iri mai albarka da zai kawo albarka a cikin ƙasa ya kore muna talauci da yunwa ga ƙasar mu Nijar ɗaya. In aka shibka wannan waken wani lokaci yake ɗauka kafin a kai garuruwan shi? Yana yin kwanaki tamanin a cikin lokacin damina, ba shi kaɗai ba duka abin da aka shuka a lokacin damina bai wuce kwanaki tamanin saboda akwai isassun ruwa. Amma noman rani yana yin kwanaki tisa'in. A yau na shuka shi ya yi kwanaki sittin nan da wata ɗaya zai nina. Bai hana idan mutum ya shuka shi ya kewaye shi da masara saboda akwai iska don kada ya takura wa waken da aka shuka. Duka dabaru ne domin manoma su fita mawuyacin hali. Menene bambanci tsakanin wannan waken awara da waken da muka sani? Bambancin shi albarka ce da ta ɗara ɗayan. Akwai albarka cikinsa saboda Allah ya ba mu ƙasa noma da ruwa saboda ƙarfin arzikin ƙasarmu gabaki ɗaya ruwa ne kenan mu yi ƙoƙari mu nemi albarkar noma ci gaba da kuma ilimin yin sa yana da amfani. Bai dadin bore nafa. Studio